kirari bisa mai aikata shi Waje za mu yi saka masa alayhi a kansa subhanahu sarki ya tabbata gare shi ba a kamar abu mai ban mamaki ya lullube na hu baiwansa wa hausa ya yi wata fila da mafi biyakwarsa sun masalla sannan allah subhanahu wa ta'ala ya haƙurtar da annabi ma'ana ya cire masa bakin ciki gabanin banin su ba da haza bayan wannan ma wa'ada gobihi da abin da ya masa alkawari da shi in ya tsabi ne masu hukuma masu cewa hukacin nan ne to ka saurara don ya dare masa bakin ciki wata wakudihim bi kaulihi da faɗin sa fasatun shiru wa yusiruna saurara za ka gani su ma su gani aiko sun gani as-salasu guda sun ma haɗa ba sannan ya adabi ba da madihi bayan yabansa ala zalmin bisa zargin aduhi makiyansa wa zikirin da ambaton su yi mummunan ɗabi'arsa wa addil ya yi aibobinsa muta ne hali wa zalika wajananka falli da balalansa wa tasirar mai taimako da nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambata bil'a ashara asnatan asharata asnatan bil'a ma'ana yan kai in ka ji an ce bil'a to a za su ce goma da yan kai to bil'a asharata hasnatan da bai goma da yan kai ma'ana fiye da goma an ce bai wuce ɗaya ko biyu ko to annabi ya Allah ya ambata bil'a asharata hasnatan don isali na tadodin zargi fiye a cikin sabbin kawai ta'ala Allah ya ce mala tudil ta tawo ila kauli ya zo a fadin sa asadirul na kare da mutabba ma ta mazalika ya ci wancanan ka bil wa'idi da narko a sarki mai gaskiya ma mai da cikan shiqaihi diyansa wa hatimi da cikon bawadar iyalakansa bi kauli da faɗin Allah sanasimuhu ala al-khurqum sannan da yi masa alama akan hancinsa makanan nusratullahi ta'ala taimakon Allah ta zamo a tammu ta fi cika min nusrati daga taimakonsa da nafsi ga kansa wa da ta'ala Allah ya raddi ala aduwi raddin Allah ta'ala akan maki daga shi ya raddi san da ka taba annabi Allah yake raddi ba wani ba to Allah ya yi raddi ya fi kowane mutum ya yi na raddi wa asibata ya tabbatar fi diwani a cikin diwani mutum ya girman sa wannan kenan alfasul sadis fasali na shida bi qaulihi ta'ala fi jihatihi sallallahu alaihi wasallam wa shurahati wal ikram Allah ya faɗa